kungiyoyi masu zaman kansu tun can ma suna kan firamin kuduri na shekara 1992 game da ci gaban al'amura na ƙasa da na ƙasa da ƙasa. Matakai da dama ya zama wajibi a yi amfani da su a kan sharuɗan da ke kan wa'annan ƙungiyoyin. Dangance da wannan kudurin an kawo sabbin sa'o'i da sauyi da dama don dai a kyautata yanayin sashen nasu. Tsarin yadda ake samun izinin girka ƙungiyar ko kuma na amincewa da ƙungiyar mai zaman kanta. inda aka samu sawaya da dama a sabbin matakai bisa abin da ya shafi bin ayyukan nasu sau da kafa kamar larwai kimantawar aikin da bukatar da ake jira an ƙara wa'annan matakan a cikin tsohon tsarin a takaice dai an kawo sauyi da dama domin kyautatar haskawar sashen performance di sector dokta yawan kungiyoyi da abin ya shafa suna ganin wannan wata hanya ce da gwamnati ta ɗauka domin kawo cikas ga kungiyoyi masu zaman kansu menene ra'ayinku Evidemment, ça dépend. de lalle ya dangantu da fuskar da aka ɗauka, amma duk yadda ta kasance idan aka tsaya kan amfanin jama'a ana iya ɗaukar wannan ƙudiri hanyar kawo kyautatar taimakawar da ƙungiyoyin zasu don ci gaba. Inganta rayuwar al'ummomi To kenan cewa wannan matakan ko za su zama wani cikas a faɗar wasu. A gani kamar dafawa ƙungiyoyin da basa kawo haske ga aikin su ne kuma basa son ba da hasken. Don ko matakai da dama sun sa ƙungiyoyin ONG sun komo gaba da haske kuma sun cika alkawunan da suka ɗauka ina ganin idan aka rike wannan halayen biyu ana iya cewar taimakon ONG din ya kyautata rayuwar al'umma da tabbatancin kyautatawa kuna ganin ya dace a cikin ƙasa da take bisa turbar demokradiyya kar a dau wannan kuduri kamar yadda wasu ke fasarta shi da cewar wani lago ne da gwamnati ke yi don shaƙe 'yancin ƙungiya a'a ba haka bane sam a cikin kowane tafarkin demokradiya demokuraɗiyya an ba da yancin girka kunshiya amma akwai sharuɗan daidaitawar yanayin a cikin ƙasa da ma na ƙasa da ƙasa yau ƙasashe da dama kamar ƙasarmu da ke kokowa da ta'addanci ga kuma batun juyin akalar jari baiwa 'yan ta'adda tallafi a yanayin demokuraɗiyya ya zama tilas ne a kare al'umma kenan duk wani mai son aiki a wannan fanni ya wajaba ya baiwa gwamnati bayanin aikin da yake an dai kowane na yin aikin cikin haske to ina ganin demokuraɗiyyar kanta ci gaba za ta yi. See you, my